mai zare sarkin dawa ko an iya ko an so ko an yadda ko ba a yadda ba kai farauci ne kuma kai ne guga da kwaram ya na mariga ya alukwara a daɗe ne sai gaskiya eh tsara da sassaƙa baya hana gamji to ko karfe ruwa ita ce gari kwalba a wurin yara bindiga tare wa busa uban adanami Allahu akbar kuma aka ce ka daɗe kana raba aure amma na namun jeji eh ga tambaya ta gare ka masu iya magana suna cewa wanda yake garinsu da nisa me gaba eh. Eh. ina fata ka gane eh. duk wanda ya ce garinsu na da nisa to menene gaba? ai ba ka mu ka fita A ka zo ka makale mota. Zo ka faɗa an sa. Zai ah. eh, zo ya zauna kuna. Dan gidan ra mota. Zauna nan ka faɗa an sa. Zauna nan Bahaushe yana cewa. Zauna. Bahaushe yana karin magana duk wanda ya ce. Eh. duk wanda ya ga tsadar igiya mm. to uwarsa ce bata faɗa rijiya ba duk wanda ya ce garin su na da nisa mm. ba a kaba shi ya kubuto ba ne duk nisan garin su can zai darakta mm. ka gamsu da wannan amsa a'a to in an ce garin mu da nisa hmm. duk wanda ya ce garinsa na da nisa eh. me gaba ba rike shi kwace ba to darakta tambaya ta ta gaba eh. me ake nufi da jallo jallo inda aka haifa a wajen kiwo wanda aka haifa a wajen kiwo mai dare me ake nufi da jallo sai tambaya ta ƙarshe da nake so zan yi mana mhm. kafin mu karkare irin mutane shin yanzu 'yan najeriya mazauna najeriya sun kai miliyan nawa miliyan 240 ya ce miliyan 240 mai zane kana da ja wajen masu lissafi masu ƙidaya sun iya sa sun auna sun kirge ko ina da ina miliyan 240 mala wani kanada da ta cewa eh, to ai ka san shi wannan lissafin an lissafa ne banda wanda take ciki dan akwai wacce take da dauke da 'ya'ya biyu wata 'ya'ya uku akwai mai 'ya'ya hudu ma to na ji daɗin wannan amsoshi naku ta ina dai gare ka episode 19 kana jina da kyau yanzu ma dai zan ƙara ɗora akan waɗansu tambayoyi na farko dai da suka shafi yaren hausa sannan kuma da wanda suka shafi ƙasar nan tamu shin ƙananan hukumomi nawa ne a faɗin najeriya ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in biyu ne a faɗin najeriya ya ce ƙananan hukumomi 772 gaskiya ne eh. gaskiya ne don wannan ƙananan hukumomin wanda su ban su amma ka karanta su a karanci na karanta su a karanci na dai eh. na kuma san sunayen wasu da su da hori to alhamdulillah sai tambaya ta gaba mala walo gare ka ƙananan hukumomi nawa muke da su a faɗin Najeriya? Faɗin Najeriya ƙananan hukumomi muna da ɗari bakwai da saba'in da hudu. Ɗari bakwai da saba'in da hudu. To ka ji abin da Malam Awali ya ce. Tambaya ta gaba da zan muku ita ce. Shin me ake nufi da akwahi? Kai a gare ka mai gare. da babu kawo saboda haka sassan aiki sassan ɗaki shi ne da farkonsa da tuwo da miya ina jin ka cokalinsa ba mu da cokali na karfe shi ma ake shi ake kira da rufi to me zare dai ya yi gaba ɗaya haihuwa da hanji ya kuma tattara abin ya ƙara dunkule shi ya ce akushi da rufi na sarki ne lokacin da ba kwano ba tangaran ba ba waye a lokacin nan a da akushi ake amfani darakta me za ka iya faɗa haka yace akushi kwana binci ne na gargajiya wanda ake sassaƙa shi ta jinsin itace kamar yadda ake sassaƙa turmi shi ma haka masu sassaƙa turmi suke sassaƙa shi Dan ƙarami haka ko babba bane da ti ya danganta da yanayin samfur da ake bukata to alhamdulillah masu iya magana suna cewa hauka da naɗe-naɗe me aka gani aka faɗa haka waye ya ga wani aka faɗa haka Ɗan wake ya ga tubani ya ce hauka da naɗe-naɗe a ga abin da ya ce kuma shi ma a cikin ganye ake nuna shi a cikin shi a cikin shi ma ake da shi ne ake cewa hauka da naɗe saboda shi duk samfurin ɗin ne to shi kuma wannan me nasa za a naɗe shi ne ɗan ne ke gaya wa tubani hauka da naɗe wa dan shi ɗan wake kishi ne da muke suke bace rai ya sa ɗan wake ya ce hauka da naɗe su shi shi ba shi ake direct eh. shi ɗan wake shi kuma wannan ya sai an masa wata riga an masa wani ɗauri saboda shi wannan shi ake kira samun guri wai zuwa bariki da uwa ko ba haka ba wata shi dan wake ranta ne ba shi ranta ne ba kuma shi ya kama shi eh shi ake dai kamar dai masu iya magana da suke cewa da dahuwa da tuya labarin wuta take ji dire shi ya ganta marara eh haka ne mana dire ba wuta ake haɗa ganga ganga a zo a soka masa a tsanke sannan a zo a kaskara shi yana ganin wuta ya mata aka tsoro ba da zai fita shi ku kaga idan da huwa ce an zuba a cikin kwano ko a cikin kasko ko tukunya haka zalika idan suya ce ma haka akwai wannan amma shi mararan ya ga wuta to na ji daɗi za mu ƙara ɗora da tambaya ta gaba darakta duk da episode 19. Na zo gari ka dai mai tsare, sarkin dawa sarkin jirgin Allah ji kan uban gidan ka ɗan kekiya riƙon mai haƙuri Allah ji kan alƙwara Allah kai rahama kabarin su. Mai zare bahaushe idan ya ce kura tando menene kula tando? Kura tando wanda ta ajiyar mai ake na'a ko wanda yake har ta kan kake kaiwa akan yi kiɗa da eh shi tantan shi tantan akwai da ake yi wanda in na lako zai fito yana fitowa da su shi ake yi a to na ah, malam nuraddini me za ka faɗa a game da kula tandu kula tandu abin da ake zuba kwalli mata ko lokacin da aka haifi yaro na sabo ana neman kula tandu a zuba farin kwalli a ciki a dinga shafawa yaro dan wannan dan abin da ake zuba kwallin da ake yi da fata shi ake kira kula tandu mala wani ka je abin da malam nuruddin ya faɗa me ka ce wannan amsar da malam nuruddin ya faɗa ita ce daidai wannan kuratun du shi ne wannan abu da ake buɗe kwalli a ciki ake rufewa in za a sa yaro za a buɗe da ɗan tsinken ashana ko wani tsinke a ringa kowa ana sa ba yaro a yanzu shi ne kuratun to na gode shin najeriya a wace nahiya take a afirka najeriya a wace nahiya take a nan afirka gundumar afirka gaba daya eh. to najeriya tana afirka ta yamma afirka ta yamma mala walo wannan magana daidai ne mala walo masu iya magana kuma suna yin wani karin magana da karin magana za mu koma kan dai ta kuna tare da gidan talabijin na afirka tv masu gudanar da shirye-shirye akan addini faɗakarwa ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa wannan muna ɓangaren ga magaku shiri ne na musamman akan yaran mu na Hausa. Shin Bahaushe yana cewa idan kaga tsohuwa ta cika rawa ko ta daɗe a rawa me ake nufi? Idan kaga tsohuwa ta cika rawa. Me eh, gaba? Darakta. In tsohuwa ta cika rawa. To tun tana budurwa tana yi. Tun tana budurwa ko tun tana ƴan ƙarama dama tana abinta. Tana abinta. Da haka ya zama mata jiki. an ita wannan da wani bahaushe kuma ya ce a ah! da ya dashi zai ninko mana karin magana sai kawai ya ɗauko gurguwa ya ce Allah juya ni wai gurguwa ta shiga rawa ta ce Allah juya ni eh ba ta da kafa kuma tana ganin Allah gurgunta ta gashi kuma tana son ta yi rawar shine ta roki Allah ta ce Allah juya ni wata ta yi rawar da to aka ne eh ta ta saban ne sai ta yi tun da rawa ai ta ko ce <laughs> to darakta ka ji dai karin magana da nema me kake me za ka iya ce mana mala walu wannan ne kada an ce tsohuwa ta cika rawa ni a tunani na yi da ba ta ba to a baya ba ta yi ba yanzu tana kamar da da Umar, ai mala walu to dan uwan malam umar me za ka faɗa a gaba da wannan karin magana to kaji zai darakta a'a har yanzu ina nan a inda nake duk tsohuwar ta cika rawa to da tun tana karama tana a bata tsohuwar da ba ta rawa tana karama mm. in ta girma ba ta iya rawa mm. domin tana da kunya ba ta iya fitowa gaban jama'a ta rawa ba amma tsohuwa ta yi rawa a gaban mutane to tana karama tana yi sabanta ne to watan sabanta ne wannan dai wani kuma karin magana da ya zo na saban da aka ce sabo da yi wai karuwa ta mata arzikin to ubangiji Allah ya sa mu dace